mabauta shehonnai waɗanda babu wani nau'i na ibada da suka rage ba su ba da shi ga shehwannai ba amma kuma suna musun bauta zuwa ga shehonnai saboda wasu sun ɗauka sai sun yi butun-butumin shehonnan sun kama sujuda zuwa gare su wanda ko da haka ne wasu daga cikin suna yi ai suna sujuda zuwa ga hotunan shefannai kuma suna nema daga hotunan shefannai abinda ba mu iya da shi sai Allah akwai ma hoto na iyasi da aka rubuta karkashi ne wa min fawaidihi annaka idza wada'tahu amamaka hina tad'u yustajab laka sari'a cewa daga cikin fa'idodi ne ba gaba ɗaya ba idan ka aza shi gabanka lokacin da kake addu'a to za an samu ka da gaugawa da shaddan ƙaddar hoton shehi a cikin zuciyar muridi lokacin da yake zikirin tijjaniya sanya wannan sharaɗi wanda marubucin arimah ya faɗi wannan a cikin sharuɗan irada a cikin sharuɗan karanta zikirin tijjaniya cewa labudda murid an yi tsawira ko kuma an yuhdira surata shaikhihi ba makawa ga muridi ya halarto hoton shehi ɗaya wato lokacin da yake wannan zikiri wanda kun ga duka waɗannan duka nau'uka ne na ibada kibance ga Allah subhanahu ta'ala da suka bayar zuwa ga wani Allah amma suna cewa kuma ai ba su bota ma wani Allah ba wani in ka tambayi suka ja ci shi dai son shehu kawai ya kai bai san cewa ibada gaba ɗai an gina ta ne akan wannan soyayya ba wani zai musanta bautar shehu na ya kai da cewa son su kawai ya kai alhadi duk abinda ake gudu ya faru kuma duk abinda bai so ya da yi kirari da shi a cikin cewa ta son su kawai ya kai yana girmama su domin ibada bisa ga wannan aka azata azata bisa ga son shifannai wato an gina ta bisa ga son Allah da kuma girmama Allah Allah na cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai wanda wato ki sarrafa haƙƙin Allah subhanahu ta'ala zuwa ga wani Allah yana mai itikadin haka domin al ana anan shine al itikadi a cikin zuciya ba wani abu ne mutum ya rika nan da hannu ba itikadi ne a cikin zuciya saka shaban yattakhidhu min dunillahi andada watun man i'taqada dhalik yuhibbunahum ka hubbillah suna masu son Allah walladhina amanu ashaddu hubban lillah duk da wa'annan da suka yi imani su ne mafi gauni ta huska so ga Allah kunga kenan ka ce kai ba bautar shehunne kake ba son su haka yi ta aiko da ma bauta bisa ga asasin so da girma ma aka azata to da cewa ai wannan kawai son so ne amma ba bauta musu bane suka kira wannan da suna kamun kafa da mutanen kirki da salihan bayi wa nasu anna hadha huwa qawl al-mushrikin al-awwalin haythu yaqulun ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa so kamanci cewa ai wannan koda ma shine fadar Mushirikan farko wannan shine aqidarsu wannan shine itiqadinsu Mushirikan farko inda suke cewa ba muna bauta musu bane in ba don su kusantar da mu zuwa ga Allah gab da gab ba abinda mushirikan farko kenan ke cewa idan aka musanta musu sarrafa wasu ga haƙƙi kibance ga Allah zuwa ga wani Allah na salihan bayi sai ce ba muna bota musu ba ne sai don su matsa da mu kusa ga Allah gab da gab waton shirkan ma da suka yi wai don Allah suka yanta wanda wannan zai bayyana maka haɗarin da muke ciki a wannan lokaci na sako-sako game da lamarin shirka a inda wasu daga cikin masu da'awa suke karanta hadarin shirka da Allah subhanahu ta'ala har suna ganin ba tare da mabiya ɗari kumbata sun ba ɗari kumbata ba ana iya haɗuwa da ahalus sunna da su da sunan haɗin kai da sunan kowa ya je bisa ga fahimta ta amma a matsayinmu na musulmi mu haɗa kai ban san musulunci da ake nufi ba wanda wannan jahilci wannan rashin sanin tauhidin da Allah subhanahu ta'ala aiko manzani da shi Don malamin da kuka jina wannan da'awa to bai san da'awan manzanni ba kuma hasali ma jahilai suka naɗa shi a matsayin malami wadama wannan shine tambayar da na jima ina yinta da mi aka zama mana a ƙasa hausa domin tambaya ce da ansa game da ita matashiya ce na ga ka yi mamaki don ka ga wani da sunan malanta ya yi wata ma kamar da ɗai bai san da mi an ka aiko manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ba don wannan ba mi an ma'ana haɗin kan da wasu masu da awa ke kira zuwa ga bayan sun hita batun ainihin mayagun aƙidun da mayagun 'yan bid'a suke a kai ba su ma koma ta kan waɗannan mayagun aƙidu ba da cewa su basu hasali ma masu da da'awar gaskiya aka tattausa cewa su sassauto su rage zahi su rage gauni domin a haɗa kai kamar su sun ka hana haɗin kai don ɗaya a faɗanta mu wasu rai don ɗaya a samu ta goma shi a wajen wasu da ke sukan masu da'awar gaskiya da zahin kai don ya bayyana to shi bai cikin masu zahin kan nan don ya bayyana shi ya san abin da ya kai don ya bayyana a yi waccan ta da kuke gani ta yare ce masu ƙananan shekaru mu mun san abin da muka yi to dai irin waɗannan ababi sai mutum ya bi mayagun aƙidu ya lailayi ya bayyana da su kamar abu ne mai sabuwa na a zo a haɗi tsakanin ahda sunna da 'yan bid'a ba don ɗan bid'a ya ba bid'a ta ba idan muka diba wayannan mutane da wasu da suka bayyana a cikin rigar sunna suna kira zuwa ga ɓata suke kira zuwa ga haɗa kai da su ba don su su ba mugu yaƙi da su ba to abinda suka faɗi bai kai munin wato abinda suka faɗi ya hi muni bisa ga abinda waɗancan mushrikai na farko ke faɗi hasali da waɗancan mushrikai na farko waliyan da suka kira waliyan Allah ne bisa ga tabbas mutanen kirki ne nan ko za ka isko wani ya riƙe mahi fasikancin bayan Allah a lokaci ne mahi sharrin bayan Allah a lokaci ne da ya bayyana a matsayin shine mahi girman waliyan Allah sannan ya zo yana bacin ka don baka so wannan wali na ɗan ba da sunan cewa baka son waliyan Allah duk da wannan aka zo ana ƙoƙarin a dami ababi to kun gani su mata suka shirka don Allah suka yanta domin sun riƙi shirkan ne a matsayin hanyar kaiwa zuwa ga Allah wanda ita ce maganat saboda ya kamata mu fahimci girman haɗarin da muke ciki a wannan lokaci na saku-saku da lamarin shirka da Allah duk wanda zai kira zuwa ga haɗin kai ya yi kira zuwa ga ƙur'an da sunna kuma sannan ya faɗi suwa a bisa ƙur'an da sunna ya kira waɗanda ba su bisa ƙur'ani da sunna su haɗu da waɗanda ke bisa ƙur'ani da suna don a haɗa kai ba dungu aka ba mutane ba ba almun da hana ake yi ba ba kira aka yi a zo a haɗa kai ba bayani aka yi suwa a bisa gaskiya a bi su don a haɗa kai amma masu irin wannan da'awa ta munafunci koyaushe abin suka so ma su bayyana ba wanda a bisa gaskiya sai su kama sa bugi taiki su bankwaro mai agon aƙidun yan bid'a kuma sai gaji sun dawo cikin ahlus sunna kuma suna cewa ai su ma ahlus sunna suna kaza to komi ahlus sunna kai mudda yana bisa sunna tai ya he komi dan bid'a kai mudda yana bisa bid'a tai waton gumma ahlus sunna fasiki bisa ga ɗan bida'a da ake gani mai ibada mai kamun kai saboda komi fasikancin mutum muddin ya haɗu da Allah bi shirka da Allah sai Allah ya raga mai komi saɓon Allah da za ka yi muddin ka haɗu da Allah ba ka shirka da Allah sai Allah ya raga ma sannan in kai ka kowa zama mutumin kirki ga idon mutane idan ka haɗu da Allah kana shirka da Allah bai raga ma wannan shine ma'aunin hasali ma mutane sai suka zo suka ɗauke martabar tauhidi suka ba shefannai duk abun da ake faɗi na martabar tauhidi daraja ta da falala ta in ka diba a can wajen su shefannai adda wannan a wajen mutanen kirki a cikin aƙidar da mansala karanta duk wanda ya ma Allah bai shirka da Allah ya ma Allah da tauhidi to ko mika mu ya mu ya tai sai Allah sashi aljanna amma a wajen wannan mutane sai suka ɗauke wannan daraja ta tauhidi suka ba shehwannai suka ce idan kana son shehi wani to ko miƙa mu ya mu ya ɗinka sai ka je aljanna sannan a wajen ahlus sunna a cikin aƙida da mazani su karantar duk wanda je ma Allah da shirka babba in ya yayi sallah kamar kambole bai shiga aljanna amma a wajen su suka ɗauki wannan suka ba shefannai suka ce in ba ka son shehi wani in kai kada qabata salatu saboda sallah baka shiga aljanna haka suka canza komai in kai magana suka sun ce ai wannan son waliyan Allah ne duk wanda bai son waliyan Allah ai maki Allah ne sai ka ji an jawo hadisi Allah ya ce man adali waliyan to ka ji man adali waliyan shi wannan waliyan Allah ne yana aqida ce yana aqida ce akan haka sai su dawo suna jiwa ahlus sunna su ne makiya waliyan Allah alhali waɗanda ahlus sunna ka ki waliyan shaidan ne tarihi ya tabbatar da waliyan shaidan ne ba abin da sun kai ba halakar da bayan Allah ba ta wace hanya ahlus sunna sun ka ki waliyan Allah su wane ne waliyan Allah alladhina amanu wa kanu yattaqun ku kuma sai kuka ce babu zancen imani da Allah babu zancen tsoron Allah a wannan lokaci hanya guda ta ka zama wali ga Allah ka so shehi da za ku gama tsakanin wannan ga ma'anar wali ga Allah subhanahu ta'ala sannan ku ga ma'anar wali a wajen ku kun ce wali a wajen ku ne wanda ya mutu a wajen son shehi zancen ka ji tsoron Allah ka kasance mai aƙi kwarai duk bai hitar da kai saboda waliyantaka ga Allah an ruhi suka ce babu wata hanya ta zama wali ga Allah in ba son shehwannai ba to yanzu irin waɗannan waɗanda bisa ga son shehwanne da mutuwa a wajen son su kun ka ce masu waliyan Allah yanzu waɗannan su ne waliyan Allah alhali wani cikin cikinsu na iya a matsayin da za a ce shehi ya ɗauke mai ibada ya ɗauke mai sallah ya ɗauke mai azumi ya ɗauke mai komai kuma aljanna ko ahlus sunna ya so ko bai so ba sai wannan ya shige ta kun to suna cewa ai musan so ne kawai muka yi ka ga mutum da hoton shehi ya rataya in ka mimaka suka ce ai shi so ne kai alhali akwai manufa ta shirka da Allah a cikin wa'annan hotuna da kuma rataya su ainihin girma ma shi ne kai wani kuma sai ya koma bai ma san inda ya samu gaba ba saboda bai kafu a cikin aƙidar sunna ba hasali ma bai santa ba wasu lokuta sai ka ji ya ɗebo ya yabi mayagun malamai da sunan adalci na magana wasu lokuta ya ɗebo ya soki ahlus sunna da sunan adalcin magana ƙarshe sai a gano bai ma san inda ya samu gaba ba abun da ka nema ya za a yi a gan shi a matsayin mai adalci wanda ya san ciwon kai na yi don a ɓaci malaman sunna watan sai jaci ba wanda ya bi manzan Allah Afirka irin iyasi wai a matsayin wai saboda adalcin magana wata kuma can sai ka ji ya babbako ya ce ai ko cikin malaman sunna akwai waɗanda sun kai kaza sun saba wuri kaza sun saba wuri kaza saboda bai san da mi aka zama ahlus sunna ba bai san da mi dan bid'a zama dan bid'a ba duk yabon da wani mulhidi daga cikin malaman sufaye zai ma manzo Allah sallam an samu daga cikin mushrikai wanda ya mai irin wannan yaba sadaka ba nan magana take ba sadaka so da girmamawa shine asasin bauta ga Allah subhanahu wataala duk wanda ka so ba don son Allah garai ba ka bauta mai duk wanda ka ƙi ba don ƙin Allah gare ba ka bauta masa zuciyarka duk wanda ka girmama ba don girmamawa Allah gare ba ka bi son zuciyarka ka bota masa zuciyarka duk wanda ka kaskanta ba don kaskantawa Allah gare ba ka bota masa zuciyarka waɗannan ababe bisa gabiya aka yi su ومع هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديما وحديثا فالأكثرية منهم يؤمنون بتوحيد ربوبية وإنما يشركون في العبادة كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كما ضد وأن الشركة da tafaru a cikin tarihi mutuntaka a can inda aka fito da yanzu mafi yawanci daga cikin mutane suna imani da tauhidu rububiyya cewa Allah subhanahu ta'ala shi kadai ke a cikin rububiyya ta mafiyancin mutane suna da wannan imani wannan tun daga iblis kai hasali ma dukkan mutane masu imani da wannan Abun da yasa marubuce ce mafi yawanci saboda akwai suka bayanar da kirin jijiya game da wannan nau'i na tauhidi suka yi musu ma samuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda wannan wato jihudi ne wato ƙin gaskiya bayan ga ta sarai ba wai suna jin haka ne cikin zuciyarsu ba amma wannan imani bai sa suka kasance masu tauhidi bisa ga ma'anar masu tauhidi a cikin karantawa annabawa ba domin ka gano tauhidi na da kashe-kashe domin da tauhidi bai da kashe-kashe da abu guda ne sai mu tambaye ka wani nau'i ne ke ga su abu Jihar da su abu lahab in ka ce babu wani nau'i na tauhidi da agare su sai mu ce karya haka ƙur'ani ya karyata ka Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah kuma wallahi da zaka tambaye su waye kage sammai da kasai kuma wallahi da zaka tambaye su waye kage sammai da kasai sace Allah ce lai ƙulun wallahi nan da nan za su ce maka Allah ɗai ƙage su kaga wannan nau'i ne tauhidi shine tauhidin rububiyya da sai mutum bai in ka ce tauhidi bai da kashe-kashe shi abu jahal da abu lahab da sauran mushrikai shin suna da tauhidi ko ba su da tauhidi idan ka ce babu wani nau'i na tauhidi da a gare su sai mu ce qur'ani ya karanta ka domin ga yanan ne a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa suna ikirari da tauhidul rububiyya to tunda ko Allah ya karanta ka ka ko karyatu kenan su Abu Jahal da su Abu Lahab da sauran mushrikai suna da tauhidul rububiyya to tunda suna da shi sai mu tambaye ka da suna da shi shi Abu Jahal da Abu Lahab 'yan aljanna ne ko 'yan wuta ne idan ka ce muna 'yan wuta ne sai mu ce duk da gaya ƙur'ani ya tabbatar da cewa a kone nau'i na tauhidi da ke gare su amma kuma 'yan wuta ne kenan tauhidi ba kashi guda ba ne domin da kashi guda ne sai mu tabbai ka wannan da a gare su shi ne in ka ce shiɗin ne sai mu ce in shi ɗin ne ‘yan aljanna ne in kuma ka ce ba shi ɗin ba ne sai mu ce kenan akwai wani ba shi ba shi sa duk wanda ka jaya game da kashe kashen tauhidi don ya san bai da gaskiya ne ka riƙe wannan ka riƙe wannan muqaddima ka tambayi duk wanda ka ce maka tauhidi bai da kashe kashe ka tambaye shi Abu Jahal da Abu Lahab akwai wani nau'i na tauhidi da suka yi ikirari da shi ko babu ya ce babu sai ka ce ƙur'ani ya ce ƙarya haka gane wani insa ta man khalaqa samatu wal ard in yace akwai sai mu ce to ka yadda akwai tauhidi da suka yi kirari da shi to idan tauhidi kashi guda ne bai da wato idan tauhidi guda ne bai da kashi kashi to wannan da suka yi kirari da shi shi din ne ko kuwa in yace ba shi ba shi kenan akwai wani kaga yanzu abin da ya gudu da ya tabbata da cewa kenan tauhidi na da kashi kashi yan kuma ce eh, shi din ne a gare su sai mu ce kenan aljanna ne domin tun da shi ɗin ne kenan shi ne an ka turo annabawa da shi kenan abu jahal da abu lahab kenan aljanna ne in ko ya aljanna ne to mi amma na tabbat da abi lahabin wa tabba ka karshe ko kai da tauhidi na da kashe kashe ko kai ba ka zama wangani ko abun da sa sufaye musamman yan tijjaniya a ƙasar nan suke musun wannan kashe kashe sun san ba su da tauhidin ne sun san abin da masu suke ikirari da shi na tauhidi in ka diba ta abu jahal ya hisu shi ka diba da kyau gani duk abin da ƙananan muridai ka ikirari da shi na tauhidi to tauhidin rububiya ne abu jahal ya hisu shi kahin da ba su zan mulhidai na ƙinƙari wato a matakin farkon da suka yadda da akwai Allah a matakin farkon za ka ga tauhidin nasu magana ce kawai ta cewa la khaliqa wala raziqa wala wala tauhidin wala wala ne akan haka za su yi tsaye tauhidi kashi guda ne saboda wannan abu ne bayanai shi nasa ba ahlus sunnan da samu matsala game da kashe kashen tauhidi wani saboda bai san yadda aka kawo hujja cikin addini ba sai ka ce maka kawo min wata aya ko wani hadisi inda manzon Allah sallam yi bayanin kashe kashen tauhidi ta amma tashin farko shin wannan ita ce hanyar tambayar dalili a cikin shari'a cewa kawo min aya ko kawo min wani hadisi hanyar tambayar dalili shine kawo min wata hujja ta shari'a cewa tauhidi kashe-kashe ne amma idan aya ai ana iya kawo aya amma har yanzu hujja bata tsayu ba domin ba a kawo ta inda ya dace ba haka hadisi ana iya kawo shi ya kasance duk da kawo shi hujja ba ta tsayu ba saboda ko dai bai inganta ba ko ya inganta amma mansuhi ne da ma'ana annashu na ma'ana shayi hukunci da wani ko kuma ya kasance ya inganta kuma sannan ba mansuhi ne? ya kasance muhkam ne amma kuma ba a aza shi inda ya kamata ba misalin wannan 'yan bida suna cewa ga aya da ke magana akan shari'a ne maulidi irin ƙulbi bi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairu mimma jima'un wanda ba musulmin da ka musunta wannan aya ce ta Qur'ani wanda ce a kawo mai aya cewa maulidi shari'a ne an haka mai wannan bisa ga suka fassarawa suka ce mai gata mun yadda an kawo aya amma duk mutumin kirki mai ilimi ya san aya wannan aya ba hujja ce akan maulidi shari'a ba ne. sai ka barci a kawo ma aya hujja akan kaza ko hadisi ka ce za ka kawo ma dalilin shari'a to sai ka ji wani mulhidin din ya san bai da gaskiya ya san yan tabi daga daga na ƙura ya sha kashi sai ka je na musun tauhidi kashi shi ne a tauhidi aka shi guda ne wani ma haccewa ya kai ahlus sunna trinity suka yi suna cewa tauhidi kashi uku ne wai daidai suke da masu cewa Allah uku ne saboda sun san mushrikai ne a farko mulhidai ne a ƙarshe wato shi mulhidi ho bai ma da akwai Allah ba tashi farko balle hada shi da wani shi yasa kuje da cewa mushrikai a farko mulhidai a ƙarshe to wannan ita ce hujja akan cewa tauhidi kashi a takaice dai tauhidi ba kashi guda bane bari mu ƙara maimaita wannan duk wanda ya ce maka tauhidi kashi guda ne nau'i guda ne gundari guda ne tauhidi bai da kashe-kashe duk wanda ce maka haka ka tambaye shi da abu jihal da abu lahar shako na tauhidi da ƙur'ani da sunna suka tabbata cewa su yi ikirari da shi kai mai tabbai kawai ko ya ce maka iko ce maka a'a idan ya ce maka babu wani tauhidi da suka yi kirari da shi sai ka ce Allah ya karyata ka don Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah kadiba da kyau gani la yaqulunna Allah nan gabatar da Allahu al-mubtada ne wato la yaqulunna Allahu khalaqahun za su ce maka Allah ɗaya tilotal ya halitta su wannan ba tauhidi bane tauhidi ne a cikin halitta cewa Allah shi kaɗai yake a cikin abun da ya halitta a cikin wannan aiki na halitta da ya shi kaɗai yake kaga wannan nau'i na tauhidi kuma ana suna suna magana game da shi tauhidin rububiyya kenan to sai ka ce mashi qur'ani ya karanta ka don qur'ani ya tabbatar da cewa abu su abu jahal da su abu lahab da sauran mushrikai ire-iren su sun yi da cewa Allah shi kadai yake a cikin rububiyya ta ga kenan da ya ce babu wani nau'i na tauhidi da suka ikirari da shi ƙarya yake da tunda ko ƙarya kai kenan a wani nau'i na tauhidi da waɗannan mushrikai suka yi ikirari da shi to tunda ya tabbata a wani nau'i na tauhidi da waɗannan mushrikai suka yi ikirari da shi sai ka dawo ka tambaye to yanzu waɗannan mushrikai yan wuta ne ko yan aljanna ne su Abu Jahal da su Abu Lahab yan wuta ne ko yan aljanna ne idan ce maka ‘yan wuta ne sai ka ce mashi ka fi son ƙur'ani ya ta ka cewa babu wani nau'i na tauhidi da suka ikirari da shi ƙur'ani ya tabbatar a kone nau'i na tauhidi da suka ikirari da shi amma zuga ya ka tabbatar kuma ‘yan wuta ne kenan duk da wannan tauhidin ‘yan wuta ne in ku haka ne kenan a kone tauhidi da mai shi ba ɗan wuta ba ne don inda wannan da a gare su shine wannan da annaba sun hakarantar ya kamata a ce yan aljanna ne sarka yanzu ko ka yadda akwai kone tauhidi da shi an manufa sama ga wannan da a gare su akan haka ba su da shi akan haka yan wuta ne ko ku a'a tauhidin da a gare su shine guda da ke akwai amma duk da haka ga Allah ya kai su wuta to na za ka ji shi na sakon gani akwai abubuwa da yawa da waɗannan suka yadda da su da ba su kai bayyana wannan mas'ala ba amma da yake game da wannan mas'ala akwai wani abu da suka ɓoyo shi na sa kullum suka taso ma'ahalar suna da irin waɗannan mas'aloli ɗaya kun ce tauhidi kashi uku ne ƙarya ne tauhidi kashi guda ne yanzu kun gani sadaka ko dai tauhidi ba na rububiya kawai akwai ba ko ko na rububiya dai akwai amma ga masu tauhidi sun je wuta kuma yan wuta ne har abada kaga dole canza idan sun zama cikin musulmai lalle dole ya dace akwai wani kaso na tauhidi sai wajen kaga da wannan ya tabbata kenan tauhidi ba kaso guda bane kenan tauhidi na da kashi-kashi tun daga su abu jihar suna da wani tauhidi da tabbacin ƙur'ani amma kuma 'yan wuta ne kenan akwai wani kaso can da dole sai da shi da wannan hujja ta tabbata cewa kenan tauhidi na da kashi-kashi to suna yana da kyau fahimci wannan to wannan tauhidi na rububiyya yake cewa ma'a hada shirk wa ma'a hada shirk alladhi waqa'a fil bashariyya duk da wannan shirka da ta da ta abko saboda ba zato ba tsammani ba shirin da ya gabata wannan shine al-wuqu' ba tsarawa an kai ba ya kamata mu fahimci wannan kalma lamari ne ba zato ba tsammani shi sa ba ruwan shari'a da tunaninka da zatonka shari'a tana toshe kafa zuwa ga shirka da Allah subhanahu ko mi kyakkyawan tunaninka ko mi kyakkyawan nufinka zancen aini kaza da an ka hana don gudun afka cikin shirka ni ba haka nika nufi ba ba ruwan shari'a da wannan in ta hana lafazi don yana kaiwa zuwa ga shirka ba ruwan shari'a da kyakkyawan niyyarka dole ka bashi in ta hana aiki don yana kaiwa zuwa ga shirka ba ruwan shari'a da nufinka dole ka bashi domin shirkan ma farko da ta faru ai ba da nufin haka ta faru ba ai ba da shiri ta faru ba alwuku'u ne kawai abkuwa ta yi saboda an zo wasa wasa ana ganin hanya ce ta mutunta masu addini masu mutunci ƙarshe sai abu ya rikide kuma shirka da Allah sun da wannan shirka da ta abko kwatsam a cikin tarihin mutuntaka a inda aka fito da yanzu mafi yawancin mutane suna ikirari da tauhidul rububiyya illa suna shirka ne a cikin tauhidul ibada a cikin kadaita Allah da bauta a cikin kadaita Allah a cikin abun da kibanci Allah Nan ka gano cewa cewa wasu Allah subhanahu ta'ala ya ce ban kage aljanna da mutum ba sai don ah, tauhidi ko kuma sai don kadaita ni da bauta wannan wani ɓangare ne na ma'anar wannan aya domin yadda fasar take illa li ya'budun illa li wahidun sai don su kadaita ni wannan kadaitawat tana rataya ne akan huskoki uku na tauhidi na fata wannan wato sai su kadaita ni a cikin sunayina, da sifofina da ayyukana da kuma haƙƙin bauta min kaga uku din gaba ɗaya kenan wanda ce sai don su bauta min wato ya ɗauki guda a cikin uku ya fassara da shi idan bai ƙayyade da nan ba sai mu ce ko da ma magabata suna irin wannan fassara a fassara wani yanki na alƙur'ani mai girma da wani yanki na ma'anatai can wani fassara da wani yankin can wani fassara da wani yankin wanda an ka haɗa sai ya bada jimilla wannan kenan yace kamar da Allah ke cewa wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawancinsu. ba imani suka yi da Allah ba in ba suna nan akan shirka ba wato ko da suka ce sun imani da Allah ba su ba shirka ba ku wannan wa wama yu'minu aktharun billah wato imani fare da shi sun kai amma shirka akan ta suke shi yasa ka diba irin wannan siyaki a cikin alƙur'ani mai girma don ya nuna irin ƙarya munafunci irin eh, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna kaga ahdathu al-iman ahdathu hadha al-qawl wa idza abuna khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum ba mun dawo tare da ku ba don ko da matar ku ba su basu ba wani guri ba da a ce da cewa sun yi imani da gaske ne sun baro kafirai to da su mun dawo tare da ku amma suka ce inna ma'akum tun ko da ma ba inda mun ka daga muna nan ko da ma haka riba fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ahdasu wala ya'laman al kadhibin wato waɗanda ko da ma ko da suka cewa sun imani makareta ne ba ya gaskiya sun kai sun kai ƙarya ba shi al kadhib ba gaskiya yayi ƙarya ba ko da makareci ne ina fatan mu ci wannan ولم يجحد وجود الرب إلا نذر يسير من البشر باب wanda yi musun yayi kirin jijiya game da samu Allah ubangiji kaga bai ce wujud Allah ba bai ce walam yajhad wujud Allah ba saboda mi saboda tauhidur rububiyya shine asasi da hashe ɗan akan yadda yake da shi wanda abin da a hikima wannan baka je ma Allah ba da tauhidul ibada ba Allah ya saurare ka saboda tauhidur rububiya ba karatar da shi akai ba balle ka ce baka samu nemo ilimin ba ko ka ce wani malami ya batar da kai game da shi Allah ya bashe fiɗira ce domin hujja ta tsayo ga Allah akan duk wanda bai kaɗaita Allah da bauta ba wallahi da wannan tauhidi ne ma ne aka yi da wani ya ce ma Allah wane ya batar da ni ciki ina magana tauhidu rububiyya to ba a shiga aljanna da shi kawai amma kuma ba a musulunci ba da shi ba saboda hujja ce ta Allah da ba ta bukata wani imani ina fata bincin wannan shedan ya yarda da wannan shedan ma ya roki Allah qala rabbi anzirni ila yawmi ba'thun ubangiji shedan ka ce ma Allah ubangiji na Sai ka ba wanda ke musu wannan to in wannan hujja ta tsayu ka yarda kai na Allah ne kai halitta ce ga Allah Allah ubangiji ne gare ka ka yarda da wannan to idan ka yarda kai ba na kanka bane kai bawa ne ga Allah to ana bawa ba bauta to ina bautar da kan Allah to yanzu sai bayan wannan ikirari kuma sai ka zo ka yi shirka da Allah subhanahu ta'ala mai hujjaka shi ne Allah subhanahu ta'ala ke ta kiran kafirai zuwa ga nazari a cikin halittar sammai kasai duwatsu itace da sauran ababi domin hujja ta ƙara nina kama ana musu tambihi ne game da asalin hujjat cewa ba wanda zai yi ikirari da wannan tauhidi na rububiya sannan ya samu hujja akan Allah na bai tauhidul ibada ba to shi ne ke cewa ba wanda ya kirin jijiya game da samo ubangiji aljuhud shine musun gaskiya bayan ga ta nan ba musu bane baka sani ba musu ne bayan ka sani wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulma wa uluwa wannan shine aljuhud ba wanda zai wato kirin jijiya game da samuwa Allah subhanahu wa wannan shine aljuhud ku fahimci wannan da kyau al'inad shine lokacin da kake jayayya baka san kana da gaskiya ko baka da gaskiya ba wannan shine inadi saboda idan aka ce ana da fulan wato kawai ya faɗa cikin jayayya bai san yana da gaskiya ko bai da gaskiya ba wanda akwai masu haka ne to sai ce sai yan kwarori ba waɗanda suka yi musun samuwa ga ubangiji in ba wasu yan kwarori ba daga cikin mutane to me yasa an ka ce in ba su yan kwari daga cikin mutane ba wannan juhudi ne na baki kawai wato ba ana nufin sun yi musu har cikin zukatansu ba wanda ba shi ake nufi ba saboda wannan musu bai yiwa musu har cikin zukata bai yiwa amma kana kai ƙarya ka bayyana da shakiyanci ka wafir auna amma zuciya tana nan akan yadda da asalin fidira mu fahimci wannan babu wani malamin kimiyya a yau da kamusun samuwa ga Allah subhanahu ta'ala face a cikin maganganu ne an tabbatar da shi kai da ya san ƙarya yake saboda lamari ne da bai musuntuwa sai in kana ya musun kanka to tunda ko baka musun kanka to bai musuntuwa kenan duk wanda nake cewa wai ba Allah ba su yarda da akwai Allah ba wato suna yi ne kawai saboda wato addini ya zan musu kunci saboda munafunci Shi ne kawai maimakin su hito su ce ba su bauta Allah su ta'ala su sun zama yan sharholiya a bari su babbako su ce ba su mada da akwai Allah ɗin ba don ga a kama su da wani alhali ƙara su kai wa zai iya yadda cikin zuciya ta ya gamsar da zuciya ta cewa ba Allah su ta'ala bai yiwa bai kuma sanan ku ba da kyau ku gani suka zo suka ce bai yiwa ka yi imani da abu kuma ka san shi suka ce da imani da ilimi bai yiwa a haɗu bari mu je da wannan matsala take bari mu ƙara wannan uh, sakin layi na rubutu kwarar eh, gaske saboda bisa layi muke ya ce wala mai jihada wujudan rabbi illa nadhrun yasirun min albashar ka fir'auna والملاحدة كما فرعون والملاحدة الدهريين والشيوعيين في هذا الزمان كما فرعون دكما ما أبو تاء الحادي وتسو ما أبو تاء الحادي سو باشركة سكيد الله بقى saboda ba su maga akwai shi ba balle har su ce sun bauta ma wani ne ba wanda wani mataki na tijjaniya bisa wannan aƙida yake dibi jahil ma'ani da kyau ha gani sai da aka kai inda daga cikin shehonnan su akwai wani ke cewa man wahada da alhad duk wanda ma ya tauhidi ya yi ilhadi suka ce duk wanda ya tauhidi kenan ya yadda akwai Allah akwai abun da ba Allah ba har ya haɗa tsakanin Allah da abun da ba Allah ba a cikin haƙƙin Allah ya zama shirki kenan duk wanda ya ce ya shirka to ya yarda da akwai Allah akwai abun da ba Allah ba suka ce alhali ba abun da ba Allah ba kun ji ma'anat a kaka so a jansu magana tauhidi ma to ilhadi ne saboda suka ce mi an magana tauhidi in komi shi ne to ina ina da mi ka kade tashi to ka kade tashi daga suwa alhali inda ka kade to shi can ma duk shi din ne sannan kai shirka da ka bota boni ina wani yake kun fice magana ku su kuma da suka ce ba abun da a shi babu shi in ka diba duk magana guda ce shi na sai in ka diba akwai wato wata waka da ake ce babu tantama da wasu daga cikin intijaniya suka yi babu tantama wadda suka siffanta Allah da babu ba kaza bane shi Allah ba kaza bane shi Allah suka ɗauki wata hanya ta ƙoƙarin tabbatar da Allah ta hanya korewa sai sun haƙori komi suka ce abinda Allah in ka kore komi to abinda ya saura shi shi sarka suka siffanta shi da abun da rashi bai da wata ma'ana in ba shi ba ya kore ya ce bai saman bakwai shi Allah bai kasan bakwai shi Allah bai dama shi Allah bai hagu shi Allah ba wari ne shi Allah ba baki ne shi ba dogo ba sai da kore komi kuma sai ce kuma in ka tambaye mu kuma sai mu ce maka ko ina akwai Allah kadiba ta magana to su mulhidai ba magana su kai akwai Allah akwai abin da ba Allah ba sun ka bauta mana Allah bale ku ce musu mushrikai su ba su ma da akwai shi ba su irin waɗannan ad-duhuriyin wato daga daga ad-dahr ne ana ana jingira su da cewa ad-duhuriyya ne muke ad-dahariyya wato su ad-duhuriyun suna imani ne kawai da duniyar waje da kuma ta da farko suka so a wajensu ba abinda akwai imbancin mata, matter energy time space da sauran uh, natural forces suna komi nature komi nature kuma sannan suka ce duniya ba ta da farko to me suke nufi wannan so kore samuwa ga Allah subhanahu in suka yi wannan kenan sun bambare addinai gaba ɗaya wai shin mi yasa wa'annan mulhidai musamman a wannan zamani suka yi tsaitsayin daka su nuna cewa bai yiwa a ta yi tare tsakanin addini da ilimin kimiyya a wasu ka su nuna kenan to me yasa amma bari in bacewa addini bari in ce musulunci don kada mu ɗauka ta huskar suna yaƙi da kona addini nake magana me yasa suke ƙoƙarin su nuna cewa ba a tafiya daidai tsakanin addinin musulunci da ilimin kimiyya jama'a ya kamata ku fahimci wanda wannan gaba sai mu sai mu jingine da ita yau ya kamata ku fahimci wani abu idan ana magana jari hujja ana magana tsari ne tattalin arziki a inda ba abin bauta da gaskiya in ba riba ba riba kawai duk abun da za ka yi ka je ka yi ba halas ba haram ba abun da an na kware ba abun da ba na kware ba in ba magana riba ba sauka duk abun da aka cin riba game da shi ko bacin Allah ne to na kware ne duk abun da ba a cin riba ko ɗabi'un kware ne to mugu ya ɗabi'a ce to ku riba da kyau gani akan haka dole wannan tsari ya magana game da freedom wannan freedom da ake magana game da shi ana ta ƙoƙarin a tusa shi bisa ga gurguwan ma'ana a cikin zukatan mutane ba wani abu ne freedom ne don sun fahimci duk wata ƙa'ida ko duk wani addini da a ciki yi akwai halas akwai haram a wajen nema suna ganin cikas ne ga tsarin jari hujja duk addini daga cewa kaza halas ne kaza haramun ne ba tare da damuwa da mi aka samu ba suna gani ne barazana game da tattalin arziki tsarin tattalin arziki na jari hujja akan haka in kuka diba da ba da musulunci ko suka aiki suka yaki ba suna yaki da dukkan addinai in dai a cikin waɗannan addinai akwai tsarin halas haramun amma sun yi faɗa da addinin musulunci saboda mi shine addinin kawai da aka yi da gaske kuma shine addinin kawai da an na gaske a wannan lokaci me an matsalat abin a matsalar shi ne tsari ne da ya dogara a kan mai kuɗi ya ƙara kuɗi maras kuɗi ya ƙara zama maras kuɗi tsari ne na mai shi ya ƙara zama mai shi maras shi ya ƙara zama maras shi tsari ne wanda ya kasa duniya bisa ga hakika gida biyu bayi da uwayen gidansu a inda suna can suna hutawa bisa ga alhakin wahala sauran mutanen duniya to irin wannan tsari ba barazana gare irin musulunci tsari da ke gani hatta da karuwai saboda suna samar da kuɗin shiga suna da muhimmanci a cikin al'umma sama ga matan aure tsari da ke kallon duk macen da a cikin gida tana tarbiyyantar da yara ta kula da mai gida ta tsare gida ta kula da tarbiyyar yara ba ta da aikin yi jahila ce ba ƙauya ce ba ta wayi ba karuwa saboda tana ba da haraji tana samar da kuɗin shiga ta wayi tana da amfani a cikin tattalin arziki yanzu ku auna mafi yawancin dukiyar duniya a yau ta riba ce idan tsarin musulunci ya mallaki duniya wannan haya ta mutu sannan ku je ku diba kamfanukan giya dala biliyan nawa duk shekara suke samarwa a cikin tattalin arzikin duniya idan an ka anshi musulunci ya ginu maganar kasuwar giya ta ruguci bisa da wannan ku je ku diba karuwanci dala biliyan nawa ya kashe gawa a tattalin arzikin duniya idan musulunci ya kafu wannan maganar ta mutu kai jama'a duk inda zuciyar jari hujja ta tattaru za mu ga wata doka cikin musulunci ta mata kunguda aka haka ba wani cin karo ke akwai tsakanin kimiyya da addini ba sai in kimiyya ba kimiyya bace ko ku abin da an ka fahimta da suna addini ba fahimta gaskiya bace saboda da kimiyya bincike ta kai tana nazari a cikin halittun Allah addini ya sauka daga Allah su ta'ala a cikin littafai da magana ce ta Allah ba a ko cin karo tsakanin aikin Allah da kimiyya ka bincike game da shi da kuma magana Allah da addini ya zo da ita ta hannun manzanni ina fatan bincike wannan to ina magana cin karo tsakanin kimiyya da musulunci ta zo an riƙe wannan ne domin a yaƙi wannan saboda tsoro suna kafiran duniya a cikin tsoro suke game da musulunci duk abin haka ji na suka game da musulunci da ma'abuta nai ba wani abu ne tsoro ya tashi hankali na idan karantar musulunci ta mama duk wani tsarin tattalin arziki na karya bisa ga zalunci da yaudara da fasici da kashe rayukan mutane da bata musu tunani dole ya rubuce wannan shi ne kawai a kaka tsarin yana ne ya kwararo ko ina kuna gani da yanzu na matan suna kai da kawo ba san inda za su ba da suna ai aiki suka ai tawaye bayan ta yi tawaye duk da abin da suka samarwa na kuɗin shiga saboda haɗama wannan bai ishe su ba matan da a can cikin gida kuma suna kula da mazaje suna kula da tarbiyyar yara kuma su ne suka tsuni masu idanu maganar haƙƙin mata da ƙananan yara duka ya samu asali bisa ga wannan asasi komi ana fassara shi bisa ga wannan ma'ana su haƙƙin mata wato a ba mace haƙƙi dama ta yadda bai wa mijinta yadda ya kaso da ita kun san dalilin wannan saboda kada a ta haihuwa domin ba shirya sako arziki yadda Allah sauka da shi ba shi na sa a yau kuna gani tsuwa muka ta yi babu ba abinci ko ko abinci ya tsada komi ya tsada tsuwa mice muka tsuwa babu tsuwa tsada a tsuwa jahilci da zalunci ce muka yi Allah ɗin nan shi ne Allah ɗin nan hayyansu kuma wallahi tun da ya halici ƙasa ya yi kwana biyu na tsaga arziki ciki bai taɓa ɗauke guda zuwa sama ba yana nan cikin ƙasa hayyanzu duk arzikin da ka sani tun da Allah halci ƙasa yana nan cikinta hayyanzu don ya kamata mu san da waga maganar babu abun da Allah bai bayar ba babu abun da bai bamu ba Zance in Allah ya bayar ba mai hanawa gaskiya ne in ya tashi bayawa ba amma ya baya akwai mai anshiwa mi a hoshi ka yi mi a zaluman shugabanni ka yi a ya kamata ma ka fahimci ita kanta magana kaka je da tauhidin kuji ka fada cikin hura ka sha ka mutu in Allah tashi bayarwa ba wanda ya hana shi amma in ya baka wani na iya an shi ba ka da ko baka ba to sadaka in ka fahimci wannan akwai lokacin da zaka yi addu'a in ka shiga matsi akwai lokacin da da'awa za a yi saboda wani ya an shi duk ya dawo da shi to yanzu halin da muke ciki halin da'awa ne saboda Allah ya riga ya bayar wani ya yi zalunci kaga ba kowa zama yi ce Allah ba mu ba koma za mu yi ga wannan da ya zalunci mu ce Allah ya ce ka ba zalunci kaga ba addu'a za mu yi ba da'awa za mu yi don Allah kam ya bayar to yanzu me ababu tsuwa mi ce aka yi me ababu abinci zalunci da jahilci sun kaka ah kun gani ko daga cikin zaluncin da mun kai da jahilcin da mun kai dabbobi tun inda an ka fito ma'abutansu na kiwata su daga abun da Allah hita daga ƙasa falyanzuru al-insanu ila ta'ami ƙarshe ce mata allakun yawon sai mun ka tattaro kaji mun ka ce waɗanga mu za mu kiwata su can daga ƙasa Allah ga hilin Allah suka ci mun ka ce yanzu kiwon da aka yi an zo da na zamani yanzu dabbobi nan da ka ci daga ƙasa Allah mun ka ce mu mun tara su mu ci da su wallahi dole abincin mu ya wajen su to ba dole masara ta yi tsada ba ka tara kaji ka ka zaka ci da su ka noma masara dole ka to kun fahimci da abu yake sadaka kowa ya karkada kunni nai ba ruwan Allah da abin da muke ciki mu mun ka barkato abin mu mu tashi mu gyara mu goye ɗabi'a mu koma daidai wannan noma da aka ce mu noman zamani noman tsiya ne ku hita tun inda an kai to awakin musuhimu lafiya Ragunan mu sun lafiya da muka ba su ya ishe su zancen noman zamani kiwon zamani wallahi tallahi cikin bauta wace sai an ka sa kuɗi ka da komai ta yadda komi sai ka sa kuɗi shi ko Allah bai yi zai ba kuɗi za su ishe ka ba amma zai baka ni'ima ta yi ba yadda za ka yi da ita ba haƙar da ita amma da zalunci da jahilci ya shiga tsakanin ni'imar Allah da kai yan mai da komi na kuɗi kuma kuɗi ba wanda Allah ya ba su su isai to kaji tushen tsayenmu kaji tushen bakin cikinmu kaji tushen kwancinmu kaji tushen bala'in da muke ciki kun fita na ku can da za ka tura yaro makaranta ya sauka ya yi komi da komi sai ya ga dama ka ba malami sadaka to yanzu ko musulunci ma da kuɗi ne su. don kuɗin islamiyya kai sun isa rabin albashin wani saboda ɗiya ne kaza da suna islamiyya kuma sannan an kwafi tsarin boko nan shi ma biya yi duk wata sannan can da kana gani mutum zai tura ɗa ne makarantar gwamnati saboda gwamnati ta ba da makarantun da ta ba da ilimi ga sunan da jarin hujja ya zo sai ce ai kasawa ce kenan kai baka da kuɗin da zaka biya na kuɗi kullum sai an ka gwada wanda ka iya biyan na kuɗi shi Allah ya ruha ma asiri kai Allah ya tuna ma ƙarshe don a tuna ma yanzu ka sai iyaka wanda ya san ta waje bai kai ɗayan nashi makarantar boko amma yana gudun a ce an cin mai kuma wallahi an cin mai dole mu gyara ka fahimci inda kuɗin mu ka zuwa ba wai Allah ya hana mu na bane a lamarin ya koma komi ya koma na kuɗi kuma ƙarya ce ba shi asali ba to yanzu kana tsammani in an ka ce ahihu murna akai to na akai sabon nauyi ya zo domin duk jari hujja zama haka ko da ma kullum ganin akai sabon nauyi ya iso amma sai ka diba da kyau haka ba abun da Allah ɗauki dauki yanzu ba abun da ya hana ba abun da bai bayar ba amma akwai jahilci akwai zalunci saka abin da za mu yi shine mu bar zalunci mu bar jahilci wallahi sai kowa ya wadata wallahi duk wannan kunci zai tafiya ta yi. mu bar zalunci mu bar jahilci daga cikin zaluncin da jahilcin da muka yi har yanzu Allah ce cewa yi fiqa dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu fiqa mimma atahu Allah nan ne Allah ce wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kuntata ma arziki nai ba ha Allah cewa wanda an ka hana mu ba sai ce falyun fi qamin ma atahu Allah to ya ce daga abin da Allah ya bashi wato har lokacin da ya kuntata ma ya baka akwai shi to amma ku dibi wannan aya ku gani ita a tushen matsalar rashin biyarta Allah ce in na bayar da yawa ka kashe daidai da na baka in na bayar ba da yawa ba ka kashe daidai da na baka amma ku diba idan mun ka saba da tsarin rayuwa na kashin wani mikidari na kuɗi ko da mun yi ƙasa mun san hanyar samu ta yi ƙasa kunya muka ji mu dawo ƙasa sun muka yi mu ɗore bisa ga yadda an ka samu to wallahi ko ƙaru ne haka sai ya ci ya ci. magana banza ce baka yi malam ƙarya kai yi, mi an ka bari mi an ka bari ba abun an ka bari wallahi ana nan ana gine-gine ana nan a sayan motoci ana sayan mashuna ana sayan kaza ana mai riguna bala'in da muke ciki mun mai da tsari sama ƙasa asalin mutum ya fara ci sannan ya magana sutura asalin mutum ya fara ci sannan ya samu wurin zama ya samu wurin zama ya samu sutura ya samu sutura daga na ake magana a yi wata ƙawa a yi kwalliya a burge mutane amma kadiba yau duk abin da Allah ba mu na mu yi fariya ne mu burge wasu akan haka za a ga kyalkyali za a ga kyalli amma mu ɗaya mun ka san bala'i na muke ciki mutum ya sa shadda a dubu goma sha biyu ya kai sha biyu bai karya ba hatta mai yawa ya koma yana yawo cikinta saboda ya rami abinci a farko jama'a yanzu abinci a farko haka mun ka bai da abinci a farko to tsuwar da muka yi da ba abinci ba abinci a wala ku diba da kyau ku gani akwai abubuwan da muka yi da kuɗin abincin mun ka ɓata tarbiyya mun ka ɓata tsarin akan haka tun da ko mun saba yarjejeniya da Allah wallahi sai mun tsuwa yanzu wani waya ta jari ne Allah ya bashi ya sai wayat amma roƙon Allah ya kai bashi jari ka san ko duk addu'a da Allah ya ansa bai sake ansarta don ya anshe ta ijaban bata addu'a Allah bai ansarta da ya riga anshe ta wani roƙo ya kai Allah ya bashi kuɗi ya aure ashe waya ta ce da aga hannu nai Allah ya riga ya bashi kadi ba da kyau haka sannan kuɗi ba duk da abun nan inda za ku gano ba wai baiwa Allah bai abai ba mugu ya ɗabi'a kashewa mun ka ɗauka ka je bebeji ka gani har yanzu ana nan ana hada-hada waya ko ba an bari har yanzu ana sayan sabuwa ana canza wata ana kakara malam wani kwalle da zai huska gida ne kawai ta isa ta yi jari ga goma cikin makwabta ne dama a gini ma muna yi sama ga bukata jama'a kun je da mu haka shi mu, in makaranta za a gina maimakon a gina ta dai tsawon malami sai a sa ta kere shi ƙarshe bai yi mata to so an ka gina makarantar islamiyya an ka ba malami bai da abinci yawan ni ba an yi karatu karkashin itace ko ba haka ba a yi komi gwargwadon bukata karu na da dukiya ta sai Allah ce an ka ce mai wala tansa nasibaka min ad-dunya kakkamance da ka na rayuwar duniya wato in za ka kashe ka kashe gwargwadon bukatarka kenan ko karu na inda ya faca kar da baka wallahi sai ya ci ka ga mutum da kyadda su ɗin goshi ya samu kuɗi amma in yana kashe su sai ka rance da Allah bai tsoron rashi sai ka rance da Allah su a gare mu dai a haka maimakin ka sai abin da zai ja ma kuɗi ka yi kasuwanci kullum liability haka tara kanka kullum kullum abin da ka ci ma kuɗi haka sai wai kai dai a kana da shi to ta wace hanya za mu cewa Allah bai bayar ba ni a bai bayar ba jama'a me bai ba sannan kun fahimci yadda an ka tsara yadda an ka zo an ka zukatanmu an ka walwala an ka samu tsari sai a aza mu akan abu a nuna muna duniya babu hanya in ba wannan ba duk options inda ka sani Allah ya bayan na rayuwa gaba ɗaya sai an kashe muna shi cikin zuciya an ka aza bisa wani layi guda da zaran ba shi ba sai mu mance da dukkan sauran hanyoyin da Allah ya bayat sai mu koma mana tsuwa yanzu na cewa kai wallahi shinkafa ta ya tsada wani da shinkafa ya ka auno ana cikin samu ko ana cikin rashi jama'a shinkafa dai Allah ya bayat wani cewa ka suminti ya yi tsada shi ne ba ruwan Allah ga ƙasa nan in kaya ginin bulo ka shiga Allah bai cewa bai ansa sallaka wallahi kaga mutanen da abinci sun kan sa gaba in za ka yi bulo ka je bakin gulbi ruwa na Allah ƙasa ta Allah ga ɗan kwakunka nan ka buga ka yi kona haka so ne a rama jaki ka ɗauki abinka amma da an ka tsara mu akan tsari guda sai an ka ce ai gidan ƙasa alama talauci ce wai kun fahimci da an kai abun talaucin mu na maganganu hari shinkafa ma sai aka zo yan gwamnati a mai kuɗi in ka shiga cikin yan gwamnati akwai doguwa akwai gajera akwai mai karyawa wajen dafuwa wannan ba ta karyewa maganganun banza haka an kai da mu to shine kukan da muka yi jama'a yanzu nawa ce garin rogo take naira 1500 yau jama'a da za a ce shinkafa ya gwamnati ta koma 1500 muna cewa Allah ya kawo sauki koma mucewa shinkafa ya gwamnati a ce ta dawo 1500 muna cewa Allah ya kawo sauki koma mucewa za mu yi murna ko ba za mu yi murna ba to in dai ba da kiki kake ba ka je ka auna tsakanin shinkafa da garin rogo game da abin da suka kunsa na nutrients ka diba ha gani waye ɗara wani a cikin sinadarin carbohydrate kawai diba tsakanin garin rogo da shinkafa ya suke don ka gano in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan wato sunaye ne na banza mun ka zo da su mun ka ciyaci malam da wanda ci shinkawa da wanda ci garin rogo duk carbohydrate suka ci kai da wannan ko to jama'a carbohydrate 1500 tiya sai kowa ya can eh to ka jahilcin mu da zalunci mu za mu gyara mu zana lafiya shikenan kawai shi yasa in dai don addu'a wallahi bari in ga muku na abu na rantsi Allah ku bawa ga addu'a ku gyara ɗabi'unku shi kenan saboda in ka sa hanka cikin bala'i wallahi Allah bai hitar da kai hita za kai in Allah ba da mahita wallahi bai hita da kowa hita za kai yanzu ɗaki ya kama da gobara ga kakana kana da ƙarhin tashi ga ƙoha buɗe kana ganin za ka biya wuta heta za ka yi ko addu'a za ka yi to duk bala'i ya zo ka diba da kyau gani in Allah ba da mahita wallahi bai hita da kowa ka dai hita da kanka ta wurin da wannan saboda mi saboda mun zo wajen mulhidai wanda yan jari hujja suna ciki su nuna Allah wani ma'abin zai cewa wai da akwai Allah ya za a yi a shiga cikin gaba la'ishi Allah ba an ce tausai gare ba to Allah ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik